فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض wannan kashin maganansa hanyoyin riya fashin su ya fi tsanani daga fashi muninsu wasu ya fi muni daga wasu واعلم أن بعض أبواب الرياء ainihin wasu daga babobin riya a shaddo min ba'din sun fi muni ko tsananin muni daga fashi kulli annahu shiriya kenan daraja darajoji ne matakai ne mataki mataki suke ashadduha وأغلبها ألا يكون مراده بالعبادة الثواب عطلا riyan da ta fi tsanani wajen mone wa adala riyan da ta fi girma Allah ya kuna muraduhu bil ibadati Allah ya kuna muraduhu sawaba afalan bil ibadati manufanka ainihin kada ba ta kasance neman lada ba a wannan bauta na shi Allah ya kuna mura da hu? fastawa ba Allah ya kuna mura hu manufansa bai ya zama bai kasance ba na neman lada da ibadar da yake ibada da ba ɗaya da da sanda ka ɗauki karatun nan ya zan mutum ya zai karatun nan ba neman lada ba wani ya zo ne don neman abokai misali yana zuwa ne saboda zai shiga siyasa in ya shiga siyasa ce ni ma ɗalibin wane ne sau da dama za ka ji mutane na tafiya wannan ai wane da kuke gani ɗalibin wane ne ka ga wannan mutum ya yi asaran zuwa mutum ya je ya yi sallah ba don neman lada ba a'a asalan dan shi ma a ga ina daga cikin masu kokari a sallah kada iriya ne wannan ba haka hatta ma girman sa ya kai girma ba ina yi ne ba yana yi don Allah ya biya shi kuma mutane ma su biya shi su jinjina maka ba ba ba ina ne kawai ba su mutane riya ne wannan amma fa muninsa ya fi muni wannan shi ne koli a muni ta magana fili take shi ne a shadduha kalman ƙari ba a gaba duha yana me yake zuba wannan kalmomin ba ya kona a ainihin muraduhu a tsawa ba a kalan bil ibadatin ka ta zai da shi kan da zai bai bainan na kamar mai tsalla tsakanin mutane walawin farada ya salli yara matsalolinku daga 'yan shekara ainihin bakwai zuwa goma da 'yan goma zuwa sha kuna da matsala idan kuka mutu haka ba za ku tsanci kanku kai. wancan arnan da muke ta magana muna tsine musu muna menene kusan kuma fa haka kuke ba wai arnai kamar mu ma muna yara muna ɗauka mu da ke can garin mu da magana da ke mun nai na ɗauka an ne wata halitta ce daban ba mutum ba ne ba na ɗauka arnai wani ne daban ashe arnai mutum ne kamar kowa yana magana akwai arin da yana magana da hausa har muka ce muna kallon maguzawa sai mu dinga kallon maguzawa ana ce ai wa nan ana ce ta aka fi jin hausawa rashi suna hausa na lissa mu kalli irin ta mutum mu kalli kan irin na mutum in zai magana yi magana irin na mutum muna nesa nesa da shi an ce arne ne to ba fa an na wasu ne da ƴan tawaye wa Allah ka zo ka yi sallah ba dan Allah ba don tsoron babanka ko saboda kana tsoron malaminka har ne fa kake a wurin bar wa Allah kuma iyayen ku sani ba ku lura da wannan matsala ƴaƴan ku fa suna sallah saboda ku eh kuma ne Eh? to a ce za ka matsa masa kana na zai yi sallah ne ne da za ka samu wani wuri ka maƙe ba ka nan kai dace abin ka za ga suna ta hirarsu su suna hirarsu su lokacin ya ƙara sun tafi harkokinsu sun je sun dawo to lai malam baka ci da fara tarbiya ba to ko wanki ko ita to to to kuma saboda ba zai je sake ba ba zai je ma ba a ce a'a daga laifi da ya ki zuwa jam'i ne ku ba dan don ya ki zuwa jam'i ne inda ya zo ya ga ta tun da ba haka ake so ba ya kamata a je jam'i amma ko da ce ya ki zuwa jam'i ya zo ya buga in ka bi shi ba ran da zai zai sake ta in azhar ne ita an muka fi sani azhar da aka ta kare da asar taro? ita maka inda misalin da sai irin makarantu na koyi ban da su kula su da ga wani ha a je a dawo ba zai sallar ba ana na ya tsangwale wannan tsangwale wancan ya je ya zage ya ka he an koma an koma koma aje ku koma aje ya tarkata ya koma aje wannan to fa idan kana zaya haka fa in ta ka mutu a haka mu mushriki ne kai kuna da hankali na sani kun da kun fi shekara goma dole shi wuce shekara goma ya san wannan a ce za ka gare eh, saboda malamin ka mai takura ma shi malamin na kai na takura maka ne saboda amanar da aka dora maka yadda abin da aka faka kayi bai jingina ba gare shi ne ba shi inda bai da wuta bai da aljanna ina iya kai aljanna in shi ne motar ba tashi ba ce ba aljanna ba tashi ba ce ba shi ma so ita ka goge kila zai samu lada a ƙarƙashin nan ko ba a ka ɗauka ma fili ba banka ne biya kuɗi dubu ɗaya akwai ma tarbiyya to shi kenan wannan dubu ɗan yake so da ki ku tara yara ku gane wannan al'amari ba an ce ne duka kuke yi ba alal haƙiƙa akwai yaran da ka gani malam abin sai ya ba ka magana ko yanzu da nake ta kuka a kan yara ba sa sallah wani lokacin in aka fito sallah yaran nan sai har sai na yi musu faɗa daga sama za ga yayo kwallowa ina so ya samu san baku ranar daga sama an ka kai da suke dinna malam sai ana taka masa burki kai kuna hauka ne in ka ba fa to yanzu in ka turo shi fa in mene ne ya faru fa za ku je ku ja mutane kaza kaza da sauransu ha ina sabon amma a ce a haka wasu kuma sai su tafa musu kuma mana zai kama ne ya maƙe sun gama fita ya sata a su kuma in san da yadda Allah ya su sai dai bakin cikin da zai ba ka bakin ciki in ka ga masu gudu su je su yi sallar nan su shiga sabon farkon nan sai gaba ƴaƴan ku a ciki zan gyara hausa eh, masu gyara ne ne sun daina gyara ke ba ƴaƴan mu a ciki daga akwai takaici da menene in ka zo ka kalla ka son farko dole kullum in ka zo za ka duba daga bango zuwa bango kallon da kake ba faretin kake kallo ba kana kallo wa yau ne a samun farko ne a samun farko dole ne kwakwalwar ka na haddace da shi in bai samu ba ɓaci ta yi ɓace masa ta yi in ma sun mamaye sun riga shi wurin wa in ma sannan alwala ta yi masa ba. to bayan ka duba ka kirga mana ba ba namu a ciki wannan waɗanda za ka ga ta taho yadda kasan malam su yi kwallowa daga sama su ji ciwo kullum na roƙa na ce ta Allah ka roƙa da yaron lafiya kada ainihin wasu ibatan saboda haka suke kunno kai ba ji za su zo amma ba ƴaƴan masu ci zai ina ƴaƴan wane ina ƴaƴan wane ina ƴaƴan wane ina 'ya'yan babu su ko yawan fashin makaranta da menene da yin ka duba a galabiya masu fashin na iyayensu a cikin masallaci yin ka shirya za ka mata hukuncin hukunci zai gaba ga gidan wani gidan wani ne illa nadir wa nadiru la yuqas wannan riyar da tafi muni kenan الذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي الدرجة الثانية من الرياء أن يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا بحيث لو كان خاليا لم يفعله ma'ana wannan na biyu mutum ya nemi lada zai je yi sallar ba sallah ba ne ba kaɗai zai je yi ibadar amma akwai riya tare da shi ba ya yi da ifan wannan nufin ladan nufi ɗan ƙanƙani amma yi saboda mutanen ya fi yawa daga neman ladan ɗayan mutum yana wa wannan aiki na neman ladan Allah amma yadda yake so mutane su san yayi wannan ibadan ya fi yawa daga neman ladan shi ya isa laukana haliyan inda zai zama shi kaɗai lam ya fa'alhu ba sai a kuɗi kaɗai ake riya ba wa karibu min al awwal wannan yana kusa da na farkon can sai kawun hima mamkotai inda ba inda wannan riya la'anannu ba na Allah na fushi da irin su asali sato da ne a daraja an yako na ƙasdon riya ya zama niyyar riyan nan niyyar ya nuna mutane ibada nan nashi ba ƙasdon tawa da niyyar ladan nan mutakawiyayi kaga ya kanto wancan kenan wancan akwai neman ladan amma ɗan kaɗan ne yana da rauni wannan ko sun yi balan yadda ake so a gani da yadda kike neman lada a cikin sabai ɗaya hajje da bai haiso da wurin farada inda da zai kaɗai ta kullu wahidin min huma an al'akari lam ya ba'afu alal amali ba za a yi ta aikin ba inda kowanne zai kaɗaita daga abin nan ɗinsa in ya zama ba mutane ba za su gani ba ba zai yi ba in ya zama ɗin ba zai aikata ba ta haza kada da misalu ma aflaha wannan da ta'adinsa da gyaransa sun yi daidai wala yaslimu min sai dai ba zai zama ya ce ba zaune ba na da ba zai kubuta daga zunubi ba dama masala guda hudu ce الرابع مرتبة له نريا أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه mutum ya kasance kallon mutane a gare shi yana karfafa masa nishaɗinsa wannan ya fi ga karatu idan kana karatu kana kallon jama'a ka daɗa jin daɗi ka daɗa jin ƙarfi nan da ka zo ka tarar ba kowa nan ma ka yi sanyi kafin ta ka kama zage zage hmm, hmm, kaza kaza kaza kaza sai ce wa dan Allah ke ba in dan Allah kake abun da ka samu ka karantar da su ba an hadi Allah bi rajulan khairu laka min hamad ni ami da masallaci cikar da jama'a da ka zo ka tada mutum daya sai jin da littafin ka mu yi karatu ya zama annashuwarka da bayaninka da abin da ke ce ka cusa wannan mutum guda ɗaya da ya isa kada ka ma gaje sun tun da kanka jama'a ba su zo ba ko mu bari ho ba dan Allah kuke ba kenan a da ma Haji ne wani zai ke ce ne ne dan uwa na ige sai sai mana a ga mutumin da in dai za a karatu in ba za a dauka ba zai karatu sai za a dauka tukuna in ba za a dauka ba zai karatu ba dole sharadi karatu ba zai za a dauka a dauka a watsa an kuma haka ma ba zai yi ba. wacce to kaga me haka in ba da kwadin daukan ba su zo ma ka fa mu zo ma ku zo mu tattauna abin da ya sauka ga alilahi rangu riyan nan riyan nan ma haka ka sai ba kama ba an ya kuna ittila unnasi alaihi ba ku yalle ne shaɗe shi walau lam yattali alaihi ahadu in ba wanda ke gan shi لن يترك العبادة زيتا كيد فزيت يقدم رجلا ويؤخر أخرى فهذا يثاب على قصده الصحيح وانا أنا باش لادا بسك ومن فنصر ويعاقب ظائمة عقوبة على قصده الفاقد هاي اي كده أنا أنا مشكلة mashkilan za mu je mu rashin a bakan gada mutum na jilewa in kowanne wani mutum zai ɗauko aikin sai ga ga abin da ya ci ga abin da ya faɗi to sai dai bai zama jarabawa ba ke nan tara wa mutum ake ranar da kawai mutum ya faɗi faɗuwa zai gari sai wuta in kuma ya ci yi mamaki yadda yi ma ya ci sai aljanna tarawa ake Allah lamarinsa babbare sai dai ya sanya mutum wa'azi mutum na kallon jaraba da yake ka ka rubuta jaraba kana ga ka gama iya kokarin ka ashe gaba da hanyar ma da aka yi wajen jaraba ba kai ba in aka baka sai maka gafa abin da ake nema ga abin da ka rubuta da kanka za ka ce a gaskiya ban yi daidai ba a ni ban gane ba wa qaribu min zalika makusanci daga wannan arriya bi awsatil ibadati na bi asaliha riya da siffofin ibada ba asalin ba ya kenan ma'ana riya a siffan ibada ba a nufin aikin ba misalin mutum tashi zai yi sallah ya yadda Allah zai wa sallah ko daga asali kenan a zuciyarsa zai sauke wani wajibi ne da yake kansa kuma yana neman yadda Allah da wannan sallah amma ya kalli ɗalibansa sai ya gyara ta ko ya kalli malamansa sai ya gyara ta ko ya kalli ƴan anguwansa sai ya tsaya ko ba kwanke inda je ya tsaya ya gyara ta mutane na saboda suna kallo dan ma fa shi ne wai riyan ne to kaga asalin ibadan mutum na ne dan Allah to amma a siffofin ibadar yana gwada wa mutane ne Allah ka gane da wannan matsala yadda ka san kai da ka ce kai a sake karatun nan kai a sake ce kai a kuma ba eh sakewa za a yi ba mu koma ne kowa koma gefe sake duba wannan abu kai ka tsaye ne ka tsaya ka sake duba wannan hakan. ka duba rayuwarka karatu ne ya shafi rayuwarka ba ana wa mutane ne can nesa ba da litar mai kafe da za mu yi aiki da shi dama shi ne sakin mu sai ka koma ka duba ka duba ka duba dake dake ina kowanne ka kalli ka a ciki irin ka a ciki in ka gaba ka ciki ka yi wa kanka fa adalci ka gode wa Allah ka daddage ka tuttunje kanka shiga ciki شين منيني ايكي دسونا وقريب من ذلك الرياء بي او صاف الابادة شايفون غاني كادي اصلها كالذي يصلي كمان من صلى ودرده تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة كمان مين اكو ايه كالذي يصلي ودرده مين Eh? tukuna da da akwai digo eh? akwai digo akwai yawo kaiho ina mai kusa da digo akwai gama baka gani ba tun da ni kaɗai ne ba ba na gani eh, akwai takhfifu ai ya fi kama da haka ne mun saboda nawa babu ne ka zo lokaci ka je kai gyaran kayan su ka kai digo daga khaffa manufanka sauƙaƙa ruku'i da sauƙaƙa sujada ko wala yutilu al-qira'ata bai dogon karatu ya karanta ya sallar shaf shaf fa idara ahun nasu idan mutane suka gan shi kuwa ahsana zalika sai kaga asalin sallah sai nayi ne don Allah amma ganin jama'a ya canza safa sallah fa hada aidan min al mahdhuri wannan ma yana daga cikin riya haramtacciyar hmm? eh sai kwasan irin gaskiya ne wasu ayoyinsu da ya haddato kaga dai ba sai an yi magana ba kamar nuna akwai hadda ne a'a mene ne ne? shi dai shan kansa amma shi ma san kanshi wani abun ba sai ya fito ya faɗi ba amma shi ma ya samu da ke nema sai ya bo waccan wurin da yi من الرياء المهذور لأنه يتضمن تعظيم الخلق ايا قنص درجا تعليق بعبادة ولكنه دون الرياء بأصول العبادات أما بكي وجن رياء عقيدة ما توجن قدري تنفرقو يا يتكو أي ما دولة مدونة كبرى